Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Laraba goma sha hudu ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Ƙungiyar kula da bakin haure ta kasa da kasa ta ba da rahoton cewar kimanin mutane 752 suka kamu da rashin lafiya a Mosul. Firaministan Birtaniya Theresa May da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun hada karfi domin yaƙi da ta'addanci. A jiya talata kuma a Attorney General kuma ministan shari'an Amurka Jeff Sessions ya musunta cewar ya gana da jakadar Rasha na nan Amurka. Kanin labaran kenan rundunar 'yan sandan Najeriya ta tura 'yan sandan kwantar da tarzoma domin kawo ƙarshen matsalar garkuwa da mutane kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. nan za mu zauna mu tabbatar cewa daga kaduna zuwa abuja ba za a ɗauke wani a kai cikin jeje wani lokaci a rasa ransa ko kuma sai an biya wata kuɗi kafin a sake shi muna kuma da tagwayen rahotanni kan katsewar gadoji a hanyoyin da suka hada da lagos da arewacin najeriya da kuma irin wannan lamari a jihar adamawa sai kuma shirin domin iyali wanda a yau zai yi nazarin bukatun 'yan gudun hijira na cikin gida a najeriya a daidai lokacin da hukumar agajin gaggawa ta ƙasa nema ta sanar da gagarumin shirin rarraba abinci kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari assalamu alaikum jama'a kungiyar kula da baƙin haure ta ƙasa da ƙasa ta ba da rahoton cewar kimanin mutane 752 ne suka samu rashin lafiya daga cikin waɗannan adadi mutum 312 aka kwantar da su a asibitoci kana akalla wasu mutane biyu kuma suka mutu ciki hadda wani yaro da wata mace sakamakon cin abincin da ya lalace a wani sansani da aka ajiye waɗanda suka rasa gidajensu a wajen birnin mosul na ƙasar iraki kakakin ƙungiyar kula da bakin hauren joel milman ya faɗa a shekaran jiya litinin cewar wani ɗan kwangila ne aka bashi aikin kawo abincin wanda ya zo da abincin ga misali karfe hudu na rana don a buɗe baki a bude baki wato na watan ramadana da suka saba yi a raba abincin a daidai karfe bakwai da rabi na yamma kakakin ya ce hukumomi na nan na bincike lamarin don gano inda gurɓataccen abincin ya fito ko kuma abincin ya gurɓace ne tsakanin lokacin da aka kawo da lokacin da za a raba bayan da an baka ba su abinci mazauna sansanin sun ce mutane da dama ne suka kamu da ciwo kano kuma hukumomi ba su da isasshen motoci na ɗaukar marasa lafiya inda suka cika motocin bas suka cika makin da mutane firayim ministan birtaniya theresa may da shugaban faransa emmanuel macron sun haɗa karfi domin tabbatar da tsauraran matakai akan kamfanonin kere-keren fasaha don su ƙara ƙaimi a wajen yaƙi da ta'addanci ta yanar gizo. Burtaniya da Faransa suna fuskantar ƙalubala iri guda wurin yaƙi da ayyukan ta'addanci IS a cikin gida, kuma dukkaninsu sun fuskanci har-haren da suka yi sanadiyar mutuwar mutane a biranen London da Manchester da Paris da kuma Nice. Miss May ta je birnin Paris a jiya talata ne don tattaunawa akan tabbatar da makaman yaƙi da ta'addanci da kuma batun ficewar Burtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jiya talata a tony general kuma ministan shari'a jeff sessions ya musanta cewar ya gana da jakadar rasha na nan amurka ko zantawa da bai kamata ba da wasu jami'an diplomasiyan kasashen waje inda ya ce batun hada baki da wasu jami'an rasha lokacin zabe wato na shugaban ƙasa da aka yi a bara wani babban ƙarya ce kuma abin kyama a wani zazzafin bahasi da ya bayar gaban kwamitin harkokin leƙen asiri na majalisar dattawa ya ce wanda yake binciken katsalanda ko kutse da rasha ta yi a kan zargin da ake mata ta aikata a zaben bara sessions wanda shi ne ke baiwa kwamitin yakin neman zaben shugaba donald trump shawara ya ce ya taba haduwa da jakadar rasha na amurka sergei klesiak sau biyu amma kuma ya musanta rahotanni da ke cewar sun yi ganawa ta uku a wani wuri da ba a bayyana ba tare da kisliak a wani otel a nan washington a cikin watan afrilu a lokacin da shugaba trump ya yi jawabi a kan manufofin harkokin kasashen waje a ƙarshe an saki wani ɗalibin jami'an ba amurki da ake tsare da shi a koriya ta arewa har tsawon shekara guda da rabi yana kan hanyarsa zuwa gida sai dai iyayensa sun ce ya shiga doguwar suma sama da shekara guda sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya tabbatar da wannan batu a jiya talata cewar an sako wambia dan shekaru 22 daga gidan yari kuma zai iske iyalansa jama'a a ma'aikatar harkokin waje sun ki cewa uffan akan batun lafiyar wambia saboda ƙa'idojin aikinsu amma dai sun ce ganawa ƙarshe da amurka ta yi da wambiya ta ofishin jakadancin sweden ya kasance ne a cikin watan maris ɗin bara iyayen wambia sun ce an saki ɗan nasu ne saboda rashin lafiya fred da cindy wambia sun ce an gaya musu cewar an bai wa ɗansu maganin bacci jim kaɗan bayan an yi masa shari'a watan maris da ta gabata kuma tun wancan lokacin bai ƙara farkawa ba kotun kolin amurka ta fara ɗaukar matakai na kawar da dokokin bakin haure masu nuna wariya ga wani jinsi a wani hukuncin bai daya a wannan mako kotun kolin kasar ta ce ya kamata amurka wanda ba su da aure maza da mata a kula da su daidai akan batun yancin zama ɗan ƙasa kamar wato ga 'ya'yansu da suka haifa daga kasashen waje wannan hukuncin ya kawar da dokokin bakin haure masu nuna wariya ga jinsi amma kuma ga alamar zai ta sakeyar mutumin da ya tado da wannan batu da ake kira luis ramon morales santana wanda yake zaune a nan amurka sama da shekaru 40 morales santana ya ce ya samu 'yancin zama ɗan ƙasa ne daga mahaifinsa ɗan asalin amurka mahaifiyarsa kuwa 'yar ƙasar jamhuriyar dominican ce ƙasar da aka haifi morales santana akwai yiwuwar a kori morales santana bayan da aka taba daure shi bayan an same shi da laifin fashi da makami da kuma yunkurin kisa jami'an amurka sun yi watsi da ikirarin da ya yi cewa shi ɗan ƙasar ne saboda mahaifinsa bai cika sharuɗan zama ba amurki ba a lokacin da aka shigo da morales yana da shekaru goma har ma ya cika shekaru goma sha hudu mahaifin nasa na da sauran shekaru biyu da zai cika sharuɗan zama ɗan ƙasa mahaifin nasa ya koma jamhuriyar dominican ne yana wato matashi sauran kwanaki goma sha hudu ya cika sharuɗan zama ɗan ƙasa labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar hotonnin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya inda a daren jiya shalkwata 'yan sanda ta tura jami'an kwantar da tarzoma kimanin 500 da nufin kawo ƙarshen matsalar garkuwa da mutane don neman fansa a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Mataimakin Sufeta janar na 'yan sandan Najeriya shine wato ya aika da wakilinsa Joshua Kabila wanda shi Alhaji Ibrahim Idris domin ya kaddamar da wannan shirin. Wakilinmu Hassan Maina Kaina na ɗauki da ci gaban rahoton. We have done it, we are going to do it again. To ensure that Kaduna Abuja is made safe, maximum security. Mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya kenan, DIG Joshak Habila. ke jawabi yayin kaddamar da shirin sintirin hanyar Kaduna zuwa Abuja a daren jiya don kawo ƙarshen wannan matsala na garkuwa da mutane. Daga bisani DIG Habila ya min karin bayani. Wayannan mutane da suke fitowa su hana tafiya cikin wannan hanya su kuma ɗauki mutane su kuma tambayi kuɗi kafin a sake su. Wannan ba daidai ba ne saboda haka shi Inspector General of Police Ibrahim K. Idris ya ba da umarni na zo yau maza-maza da wayannan mutane ɗari biyar cikin masu uniform da wanda ba su uniform su ma suna cikin nan nan za mu zauna mu tabbatar cewa daga nan daga kaduna zuwa abuja ba za a ɗauke wani a kai cikin jeje wani lokaci a rasa ransa ko kuma sai an biya wata kuɗi kafin a sake shi 'Yan Najeriya dai na korafin lokacin da aka karkatar da akalar tashi da saukar jirage daga nan Abuja zuwa Kaduna. An samar da tsaro irin na mamaki a wannan hanya, amma yanzu da aka kammala aikin filin jirgin saman Abuja na cewar an koma gidan jiya. A lokacin wannan ita wannan operation ita wannan aiki daban ne, domin ita wannan operation da aka sa da a nan a inda ake kira a katari ba don shekara daya ba ba kuma ba don lokaci mai yawa ba lokacin ya wuce shi yasa wayannan da kuke ganin su ba saba zuwa nan ba su ne yanzu da za mu sa in Allah ya yadda za ku ga abu kuma kowa ya tabbata cewa mu za mu sarri ransa da kayansa. Yan labai wasu daga cikin jami'an sanda suna kukan cewar ba sa samun alahutsin su akan kari abin da suke ganin cewar shi ke rage musu kwarin gwiwa wurin wannan aiki me zaka ce akan wannan? Eh gaskiya ne wannan mun tabbata gaskiya ne amma yanzu hukumomi da suka yi magana da shi inspector general police lallai sun tabbatar mana cewa za a yi kokari a samu wannan kuɗin amma ina so in gaya ma wa'annan 'yan sanda cewa ba ita kuɗin ne za ta sa mu bar aikinmu ba mutane sun samu domin sare su saboda haka ba za mu ce don ba a biya kudi ba ba za mu sare mutane. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla sai kuma harkokin sufuri a Najeriya inda rahotanni ke nuni da cewa harkokin sufuri sun tsaya cak a kan hanyar Legas zuwa arewacin kasar sakamakon karyewar waɗansu mahimman gadoji kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. A lokacin da na isa gadar ta tabu na tarar da cincirin dan jama'a yayin da masu ƙananan motocin sufuri ke masayar fasinja. su kuma masu manyan motoci sai kallo ko kuma mutum ya koma inda ya fito ga abin da wasu daga cikinsu ke cewa. Sunana Awul Mohammed Daura. Yanzu daga ina kake? Daga Lagos nake. Ni direban tirela ne na ɗauko disa ne kuma dauran zan nufa insha Allahu rabi. yanzu ba hanya ya za To mu dai muna roƙon Allah muna roƙon gwamnatin ƙasa taimaka muna su taimake mu su zo su ɗai mana yadda za mu samu damar da za mu wuce mu tafi gaban iyalanmu. Suna ina Isa Isiyaka. Kai direba ne? Ni direba ne. Daga Bauchi. wata kake ja ne? Trela. Ga ta can. Yanzu ga shi ka zo ba hanyar wucewa ina Kano fa. Lagos za ne amma hanya ta lalace ka tsaya zan yi an gara. Bakar Umaru zan je Kebbi daga Lagos na to. na ɗauko kaya ne? Na ɗauko kaya tana can jaba aje. A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta da abin yi akan wannan al'amari domin kuwa lamarin ya fi ƙarfinta. in ji kwamishinan labarai na jihar Mr. Jonathan Batsa. Za mu kai kukanmu Abuja, gwamnatin tarayya su zo su duba su gyara mana wannan hanya. Yadda mutane ke wahala, ku gwamnatin jiha babu wani mataki na gaggawa da za ku sama ma mutane sauki. Mataki na gaggawa shine mu kai kukanmu ga Abuja. Yanzu in baka misali, yau in gwamnatin tarayya tana son ta yi wannan aikin aka turo Jules Bega ina gaya maka wata guda za su yi nan. Kuma yanzu da Jules Bega sun zo nan za su samo ma mutane hanyar da za su fara wucewa kafin su gama gyaran gadan nan. Amma in na ce maka a jihar Niger muna da kuɗin da zamu gyara hanyar nan na ma Shi ma dai kwamishinan ayyuka na jihar Niger Alhaji Abdulmalik Cece ya ci lamarin fa abin tayar da hankali ne. Abin kuka ne gare ni yau. Hanyar moto ba tafiya. hanyar jirgi yanzu ba tafiya da ce hanyar jirgi na tafiya za a ce to duk mai da zai zo arewa a sa shi a jirgi jirgi ta zuwa irin a wuce da shi to amma gashi abu guda daya ya faru a rana daya a wuri daya Tuni dai masu lura da al'amurra suka bayyana cewa lalacewar hanyar ta Legas za ta ƙara jefa talakawan Najeriya cikin wani hali na takura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To, a jihar Adamawa kuma banda matsalar da al'ummomi da dama suka fuskanta sakamakon kakkaryewar gadoji da ƙungiyar Boko Haram ta yi. rahotanni na nuni da cewa yanzu haka ba shiga ba fita tsakanin madagali da mijika sakamakon karyewar gada daya tilo da ake lallabawa biyo bayan ruwan sama da aka tafka kamar da bakin kwarya a cikin hirarsa da wakilinmu ibrahim abdulaziz shugaban karamar hukumar madagali yusuf muhammed ya bayyana cewa lamarin ya shafi kungiyoyin agaji da ke yunkurin kai tallafin a yankin yanzu kan muna wani babban masara mutane yankin daga michigan zuwa madagali gaba da har gwaza ne ba mu da gada yanzu an yi ruwa sosai wanda shekara biyu da ya wuce mutane mu sun koma muna complain wa federal government akai wannan gadoji a lokacin mataki akai ga yau da safi na ruwan da aka yanzu gada ta yanki gaba ba hanya shiga kasar michigan da madagali ba hanya da mutane za su ko mubi ko yau yanzu ko da kafa ba za ka kauce ba yau shekara biyu mutane al'umma wannan kasa sun koma amma abu ne wanda ya kamata gwamnati tare ta ɗauka matakin gaggawa akai wa tafi siwa na gada wannan ban taba ganin ba sai a Najeriya ba ya za a yi mutane sun koma kasan su abu ya faru da su gwamnati tarayya ba za ta yi mataki a kai ba abu ne wanda ya fi karfin jiha ko kuma ya fi karfin local gwamnati. ba ma dai ga wannan babbar gadar ta dalicin hakanan akwai wasu gadoji da su ma suka rushe kamar yadda mataimakin shugaban karamar hukumar mincika alhaji aliyu ekoji ya shaida min yanzu dai Mejo gada na wanda ya yanke yanzu ba iya duk kwata-kwata ba aka ya shiga mincika da mota ba shi ne na dalicin dama kuma na man manyan mota ma ba su yaddi akwai wanda kuma na wurin gayandi wanda ya linki mincika local government da madagali local government shi kuma dama cikon kasa ne amma yanzu na dilikin nan ya yanke modern ten 10 feet ma to shi yanzu moto baya tafiya in ka sai da ka soka bakin gada kowane ɗan ka in za ka iya kasa da shigan ruwa da kafa sai ka shiga in babu sai ka zaki koma filin da kasa. ba ta bane ma da yan majalisar wakilai suka gabatar da kudirin da aka gaggauta gyara gadojin da aka lalata to amma kawo yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa mista da male da ke wakiltar mazaɓa michiga da madagali ya ce su yi mamaki ma da kawo yanzu ba wani abin da aka yi. majalisar tarayya tarayya ta yi mahaura a kan gadaje nan har ma ta da umarni a kan gwamnatin tarayya ta gyaggyara wa'annan gadaje ba tare da bata lokaci ba amma a gaskiya har yanzu dai a yi jinkiri kan wannan aikin eh, mu dai muna kira har yanzu shugaban kasa rizai Muhammad Buhari ya sani cewa a Adamawa ba gadaje tafiya musamman in ka tashi daga hong zaka je michika zaka je madagali zaka je gwaza ba gadaje duk arga aka karya kuma su sani tattalin arziki wannan kasan arga a karyata so ya kamata shugaban kasa ya ɗauki matakin, na musamman akan gadaje nan. Ya zuwa yanzu gwamnatin jihar Adama ba ta ce ufan ba domin kuna ta zuwa ofishin kwamishinan ayyuka na jihar Barista Lillian Steven to amma hakata bata cimma ruwa ba haka ne na ta buga wai ta kuma ba ɗauka ba Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Mazan Allah magani, Allah na magani, talakawa ma To Ibrahim sai a je a sha ruwan zafi Allah ya baka sauki wannan mura da ta kakkama ka. To yau dai demokradiyya na sahaba Imam Aliyu ne muke gabatarwa kamar yadda muka saba ba shirin domin iyali ba da na sanar sai a gafarce mu. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji yunkurin kabilar tera da aka fi sani da terawa a jihar Gombe na ganin harshen su bai ɓace ba barazanar da ƙananan harsuna da dama na duniya ke fuskanta. Yanzu ga sahaba Imam Aliyu da shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba tasirin shari'ar da kotu ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Adama Bala James Ngilari. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wani tsohon abokin aiki na bani labarin yadda ta kaya tsakanin marigayi gwamnan jihar Kano Audu Bako da kukunsa. Kuku ya samu saɓani da uwar gidan gwamna, shi kuma gwamna ya ce ya kori kuku. Kuku ya kwashi kayansa ya tafi ofishin shugaban ma'aikata. Shugaban ma'aikata ya tambaye shi abin da ya kawo shi ya ce ai mai gida ne ya sallame shi. Shugaban ma'aikata ya buga gwamna Audu Bakoya ya ji abin da ya faru. Shi kuma gwamna ya gaya masa cewa shi ya sallame shi saboda saɓani da aka samu tsakanin shi ma kukun da kuma uwar gidansa. Shugaban ma'aikata ya gaya marigayi Audu Bako cewa ba shi da hurumin sallaman kukun. Audu Bako ya ce ina gwamna ba ni da ikon sallami kuku. aka ce masa a'a ba shi da shi. Iyaka idan akwai laifi da ake zargin ma'aikacin da aikatawa ya gaya ofishin da ke kula da ma'aikata su bincika idan laifin ya cancanci a kori ma'aikacin to shi kenan ko kuma a ɗauki wani mataki na ladabtarwa. Masana suka ce daina bin ka'idoji da aka shimfiɗa su ne ummul isin matsaloli da ƙasashe masu tasowa suke ciki kenan. Saboda bin ƙa'ida shi ya sa shugaban Amurka mutumin da ake kallo ya fi kowa a doron ƙasa iko da martaba ya kasa kashe binciken da ake gudanarwa game da zargin haɗa baki tsakanin wasu hadimansa da kuma jami'an Rasha. Wadda ya kawo ga hukuncin da kotun jihar Adama ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Bala James Gilari. Saɓani abin da nake zato dalilin da kotu ta ɗaure tsohon gwamnan jihar ba wai kan satar dukiya ba ce, a'a, bai bi ƙa'ida ba ne wajen ba da kwangila. Rahotanni daga jihar Adamawa sun ce wannan hukunci ya sa ma'aikata daga kowane rukuni sun fara shiga taitayinsu. ga abin da wani dan fafutuka Husaini Hamman Gabdo ya ga Ibrahim Abdulaziz. Ko shakka babu saboda in ka bincika ma yanzu ministry ministry in ka bi suna tuntuɓar lauyoyin su bisa ga duk wani abin da ya shige masu duhu saboda ta Firitanya za ta kasance kar ya kasance kamar na Balangar zuwa gaba. Abin da ake yi kenan jihar Adamawa cikin su ya ɗauruwa ya kasance darasi ga masu rike da mulki da kuma mai wani tunanin almundana ko ko rashin bin ka'ida ganin cewa laifin da ya ba kuɗi bane ya ci cancan iyaka amma rashin bin ka'ida ne saboda haka abu ne mai kyau sosai to sai dai ga mutane irin su yakubu musa uba na mako gani fa da saurari na aka ba abun kawai ana yi ne ana tafiya kai mutane ba sa son ɗaukan darasi an mai da abun abun wasa ko shi gilarin ma an ka duba ba an ce an ɗaure shi rashin bin ka'idan ba da kwangila ƙarshen ta me ya faru ya an zo an fara cewa a akan miliyan ɗari da wani abu ga wanda suka suka yi barna su sata suka yi abin da ya fi haka ba a ɗaure su ba na ta kan shari'a shi na shi cikin lokaci kaɗan har an ɗaure shi to ƙarshen ta shi ɗin ma mai biyo ba. kan haka na tambayi abba bello umar babban shaidan gwamnati a shari'ar da aka yi wa bala james gilari wanda kuma shine babban daraktan hukumar kula da kwangila ta jihar hukumar da bala james gilari ya saba ƙa'idojinta ko zai gaya mana aikinsa. ita wannan hukuma tun 2013 adamawa state house assembly ta jiro da sa wannan doka na public procurement adamansu domin kula da yadda gwamnati za ta yi gaba da kwangila kananan kwangila da kuma manyan kwangila because an yi la'akari kan cewa shekaru da suka wuce za a gaske tana samun kuɗi kuma ana ba da kwangila amma a ƙarshe sai ga kwangilan za a bayar ko a cinye kuɗi ko kuma kwangilan idan kwangilan miliyan goma ne sai ka an ba da ita miliyan ɗari biyu amma da wannan hukuma da ta zo yi maka su kan cewa abubuwan da ake da yanzu ba a iya yin shi kuma mutum ya yi to doka da ta hukun shi. Wace rashin ka'ida ce gwamna eh, Bala James Glari ya karya? Eh ka'idan shi ne kasan san kamar da na faɗa maka akwai threshold threshold ina limit of spending na shi ne kima gwamna akwai an ƙayyade iya kuɗi da gwamna zai iya kashewa kwarai da gaske to to shi a matsayinsa na gwamna lokacin wannan kuɗi kusan miliyan ɗari da sittin da wani yamma sai wa kwamishinonin motoci ya sai ne sai ya instructing ɗin shi ssg na shi akan ya rubuta masa memo ya kawo masa ran da ya memo in ranar ya kai masa ranar ya sa hannu ya bada approval ranar kuma aka tura aka ci cire kuɗi a sa kamfani. kana nufin gwamna gwamna bai da yanci bai da izinin ya sa hannu kan kwangila da ta kai miliyan ɗari da sittin. na faɗa maka cikin dokan ka duba gaba ɗaya gwamna bai da wannan hurmi. me ya kamata gwamna ya yi. abu da kamar da da ya kamata ya a lokacin da kuɗin ya fi haka sai barwa waɗanda ministrin da ya kamata su yi waɗannan abubuwa. kaga wannan dama shi magana sai motoci ni so finance ne kamata su ina da masu ne to akwai abin da muke kira tenders board ya kamata wannan process ya fi tenders board to na ministry to fara shi daga farko har karshe idan har an kai an tabbata ga yawan kuɗin da za su yi wannan kashi ne za su rubuta executive council memo bayan sun samu abin da muke kira akwai abin da muke kira certificate no objection wanda bpp za ta bayar kasa yadda kan ka'idojin da aka bi har aka samu wannan dan kwangila da zai wannan aiki kan cewa suna neman executive council su ba su approval kan cewa eh sun bi ka'idoji kuma sun samu takarda daga bpp akan sun yadda da ka'idan da aka bi aka samu dan kwangilan da zai wannan aiki samu sai executive council sai su ba su approval shine sai a tura min so finance sai a tura eh, treasury in tafi treasury kuma ba za a ba wa na dan kungila ba sai a nan hijira bi security kamun ma a ce an bashi mobilization 50% da 30% amma kaga su a lokacin kusan 80% aka ba da wannan kudin gaba daya kusan miliyan 130 da wani ba ka cire aka baya a lokaci guda duk da transaction din bai kai awa uku ba aka yi waɗannan abubuwan gaba daya aka cire waɗannan kudade aya aka ka shigar da ƙara haka je ka ba da shaida eh ai ka san da lokacin da suka suka suka kore ni ni na tafi industrial court akan bai yadda da ya kore ni ba because akwai ka'idan za ka ka kori shi director general na bpp ana haka shine sai muka industrial court so copy na case namu da muka kai industrial court sai muka copy to state assembly adama state, assembly through the speaker hmm. so da suka gani ga allegations da muke charging din su su gwamnati a lokacin ga abubuwan da suka yi abubuwa kusan goma sha ko kuma a lokacin sai suka yi zama da suka yi zama suka ce a inda haka ne dole su tura efcc su zo su investigation abun da dg ya faɗan nan kan daidai ne ko ba daidai ba ko ina faɗa maka a ciki kwaya ɗaya abu guda ɗaya ka ɗauko aka fara trial ina a kansu kuma kaga yadda shari'ar ta kasance ƙarshen ta shine aka ba shi shekara biyar a fusina oh. saboda rashin bin ka'ida na sayan motoci wa kwamishinoni Wannan rashin yin ka'ida ne ma kawai fa. Da wannan hukunci da aka yanke a jihar Adamawa kan shi gwamna na rashin bin ka'ida ta yaya haka ya shafi yadda ma'aikatun jihar da ma'aikata suke tafiyar da ayyukansu game da bin ka'ida? Ai komai ya canja yanzu ina faɗa maka. Wallahi komai ba rabon rabonka da zuwa Adamawa tun yaushe. Ka ga yadda abubuwa suke tafiya yanzu ai. yanzu na faɗa maka sanadiyan wannan abun ya sa kowa ya shiga hankalin shi dama shi al'amari rashin bin doka hatsari ne ga ita al'umma da kuma su waɗanda suke aka tsora musu waɗannan nauyi a kansu to amma yanzu na faɗa maka kowa ya san me yake yi gwamna ma bai bar babbar bai bar kowa ba don shi koyaushe yana faɗa kan cewa shi duk abun da za a kawo gaban shi in bai bi ka'ida ba shi ba ruwan shi kuma tafiyan da muke yi kenan yanzu shi yasa kaga dan inda ake samu kaɗan kuma ana aikin kai ina faɗa maka a yanzu ko shekaran jiya mutanen kogi da mutane plateau sun buga mini akan za su zo mu ba su darasi akan abubuwan da muke a wajen madina ko doka ne kowa dole kawai bi shi shine sai ka zama ka zama lafiya ka ƙara gwamnatin ka ba wanda ya sai ce ma ka saci kudin gwamnati shin dama a lokacin da aka kafa wannan doka mai wannan mukami yana halartar taron majalisar kwamishinoni ne ko kuma dai a yanzu ne aka fara na faɗa maka babu baya cikin shi a matsayinka na pd ba ka iya zuwa wannan wuri because kai ba kwamishina ba ne sai dai abu ya tashi ana iya neman ka zo kai bayani a wajen to me yasa kai zuwan eh. amma zuwan wannan gwamnati na shi sanata umaru bindo hmm. ya ga ya dace wannan matsayi da wannan hukuma ya kamata ta kuro tana tare da su so that idan akwai abubuwa na harkan kwangila ko da gwamnati za ta kashe kuɗi dole ne shi ije bayani kuma ya musu jagora Masu aro da wannan bayanin Allah ka mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Abba Bello Umar da Cibahiro Diodone da kuma Solomon Abu da suka daidaita sautin shirin a nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaida sahabu Imam Aliyu da demokuraɗiyya a yau kafin mu karkare sai kuma nasihar Ramadan karatu daga Alkur'ani mai girma. Sunana أجلة تؤساني إنه سرق قسم كمره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لقاجه اتخذوا أيمانهم جنة فسدوا عن سبيل الله إنه ما كانوا يأمنوا ذلك بأنه آمنوا ثم قفه وتبي على قلوبهم هم لا يقفهم وإذا رأيت تودبك أبشارهم وإن يقولوا تسمع لقوله كأنه كتب مصدقة يحسبون كل شيء عليه هم لا فازوهم قاتلهم الله أنا ينفقون To madalla abin da ya sauwaka kenan kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Ƙungiyar kula da bakin haure ta ƙasa da ƙasa ta ba da rahoton cewar kimanin mutane 752 suka kamu da rashin lafiya daga cikin wannan adadin mutum 312 aka kwantar da su a asibitoci kana akalla wasu mutane guda biyu da suka mutu sun hada da wani yaro da wata mace sakamakon cin abincin da ya lalace a wani sansanin da aka ajiye waɗanda suka rasa gidajensu a birnin masul to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kammala shirin baki ɗaya sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana